assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi bakwai ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kathir na al-allama abul fida imaduddin isma'il ibn kathir dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi dan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul kuman a inda tafsirin wannan sura ya zo ƙarshe da allah maɗaukin sarki ya kulle mana suran da faɗin cewa inna inda indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham ولا تدري نفس ba wata rai wacce ta san abin da za ta yi a gobe kuma babu wanda ya san san da zai mutu Allah ya sa mu dace to bayan da muka ji waɗannan mafatihul gaib shine muka zo muke bayyana ma al'umma me yasa Allah maɗaukin sarki ya sakaya al'amarin ƙiyama ne ba fito fili an faɗi cewa rana kaza ga watan kaza ne za ta da ƙiyama don kowa ya shirya mu kuma me yasa ma tukuna ka koyewa al'umma sanin ranar da za su mutu a ɗaiɗakunsu ba wanda ya tsaron da zai mutu sai dai kawai a waye gari kana mururi kuma kadina allah ya ɗauki ranka ce hikiman da ke ɗamfara a cikin wannan da shi ne muka fara tattaunawa a inda tattaunawa mai zo ƙarshe inda muka zo da tafsirin wadih a jizi na uku shafi na 121 malai ke cewa an na ikhfa a saa min da da'imil hayati fi duniya. Ɓoye ran da za a yi tashin alkiyama a ce bayi ba su san cikakken bayani ba sai dai kawai abin da aka gaya musu na asharat amma ba su da ƙinin yau ne gobe ne jibi ne ba su sani ba a wata shekara za a da kiyama ba su sani ba yaushe za ka mutu ba ka sani ba to wannan yana daga abin da yake jigo ne na rayuwa kun fahimci wannan domin daga lokacin da ka san shekaran mutuwanka ya tsaya watan ya tsaya ko ƙarshen da ko abinci ba ka iya ci sau da zillimi wani ma in ba ya sa'a ba ibadan da zai ya samu sassauci a wajen Allah ma ba zai iya an gani amma saboda tsari irin na Allah sai koye ma 'yan adam wannan don amfaninmu an fahimci wannan amfanin yana komawa zuwa gare mu ne mala ya ce walau annana na alamu ko ha da za a waye gari mun san sanda ko lokacin da za mu bar duniyan nan ko ta mutuwa ko ta tashin kiyama lakana lana nizamun akhar fi ma'ishatina da wani tsari ne za mu tsara a mu ba wannan da muke tafiya a kai ba an gani ina gaya muku da kun ga kama karya wanda dan adam mai yiwa kuma ba zai iya haƙuri da wannan kama karyar ba da wani tsarin ne ake yanzu ba haka ba domin zai wahala in ba karfin mamaki mutum ya fi ka ka yadda wai ya zama jagora a kanka ba ba an kai kasan jibi ne za ka mutu kuna fahimtar wannan to za a ta yin abubuwa ga na marasa tsari da kuma marasa kan gado allah ya sauwaka ce walakin nan la hakimun alim sai dai allah maɗaukin sarki mai hikima ne masani a hali asirari sai ya saka ya bayi al'amarin kiyaman saboda wasu sururi wa hikam da wasu hikimomi huwa ya alamuha wanda allah maɗaukin sarki a hannu ɗaya to shi ya san dalilin yin hakan an bayanci wannan a ɗaya hannun ne shi ne abin da ɗan adam yake hasashe mai yiwa kaza ne mai yiwa kaza ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau malai ce wala alla ikhfa'aha litasta'idda fi kulli waqtin mai yiwa an ɓoye ƙiyaman ne linasta'idda domin mu bayi mu zama muna da kintsi a kowane lokaci yanzu ɓoye mana ƙiyama ne sa muka taru a wajen nan na gaya muku da wani ya san cewa sai nan da shekara goma to ba tafsiri ba ko wahayin ake saukarwa yanzu ba zai zo ba kun fahimci wannan da kyau ku ba zai zo ba zai je ta shigantakan shi ne sai ce ina shekara goma sai ya cinye shekara tara da rabi tukuna to sannan ne zai wanke kafan shi taho inda Allah yake in ya san cewa dai ta kusan kukewa yanzu kuna gane to ɗan adam yana da wahalar sha'ani to kun ga ɓoye ƙiyama ya sa duk mai hankali da ya san dalilin halitta shi to shi ne tun yanzu yake dokawa nesa da ƙofa kamar yadda suka ce mai kwarmin ido da wuri yake fara kuka haka domin ya shirya ma abin to kun ga wannan al'amari na ɓoye mana ƙiyama akwai hikimomi da yawa cikin shi domin aikin da za ka yi a shekara goma zai wahala ka iya takura shi a cikin wata shida zai wahala to kana nan kana bin allah kana bin allah yana yadda da kai yana yadda da kai har a kai lokacin da abin ya kai yadda ya kamata sai ka mutu ba ka sani ba kuma na biyu ka yi wa mutum abu bai tsammanin yi wannan ya fi birge shi sama da sai ya san dama za ka yi to sannan ne sai ka zo sai ka wannan ba kasafai yake birge ɗan adam ba an fahimta allah maraukin sarki taimake mu shine sai mala ya ce wa ma yi dare ka Allah sa'ata ya kuna me ya sanar da kai kiyaman nan ta zama kusa take kwana-kwanan nan al'amarin kiyaman za a fare ta ba wanda ya san wannan in ba allah ba muna nan dai muna dafa fituka. ana ta ƙoƙari mai yiwa alkiyamatu sugura ita ce za ta tsaya kwana-kwanan nan ne, Allah ya tsaye da rayuwanka ka mutu kuma duk abin da kake ba ruwan Allah cewa wai ka tsaya shin da ya ka tsaye da rayuwan annabi an ta min babu aula kai ma a dakatar da naka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to gaba na gaba Allah ya ce wai nazzulul gais Allah shi yake saukar da ruwan sama ku ji wani irin hikima irin na Allah sai ce inna Allah hu ilmu sa'a bi ƙara cewa inna Allah hu ilmu nuzulul gaisa ba me yasa sai ce waya alamu sai aka raka atafi atafi atafi wa yunaddilul gaitha kuma shi ke saukar da ruwan sama bai ware ilimi na komi na ruwan sama ya danganta gare shi ba kuma sai ce wa ya alamu ma fil arhamu kuma ya san abin da ke cikin mahaifa bai ce shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa ba me yasa ka kenan idan mutu ya zo ce to ga masu ilimin hasashe sun hasaso cewa lokaci kaza za a yi ruwa kuma an yi sai ce ai to dama ya ci waye wani nazilar gaisa ai da sai su ce za su yi ruwan in sun isa ko kun gani mai yin ruwan wane ne bayanan da muka yi a baya ba suna nan cewa hatta sanin sanda da inda da adadi da wanda zai ci moriyan wannan ruwan ba wanda ya sani sai Allah har yanzu muna nan to amma ina son ku fahimci wani ilimi ne da ke dunkula a cikin nan da ya ce wai na zilul gaisa shin za a yi atafin wannan da cewa Allah ne kaɗai ya sani an fahimta da kuma waye alamu mafil arha amma da ya zo wajen abin da ya shafi mutuwa sai ce me wa mata da babaran da ta sani inda za ta mutu ba wanda ya sani zai aikata gobe an gane sai kora wannan gaba ɗaya amma a waɗannan abubuwa guda biyu sai zo da cewa ya sani ya sani kuna lura da abin da ayan take magana a kai ko ina ganin kun fahimta haka masha Allah ma'ala ce hasir ha zainil amraini bi ilmihi kun ga waɗannan al'amura guda biyu sai Allah maɗauki sarki sai bai taƙaita su dangane da abin da cewa shi kaɗai ya san su ba وذلك للسابق علمه أن الإنسان بإمال insana يمكنه أن يكتشف أمورا an yaktashifa umuran kasira saboda a bisa شي ilimin Allah na tinkatu shi Allah fa ya dan adam zai gara hankalin shi ya iya hasaso wasu al'amura masu yawan gaske a bisa tunanin hankali da kuma tsarin ilimin da Allah ya mashi baiwa shi Allah ya san haka domin shi da kan shi ce allamal insana malam ya alam Allah shi ke cusa sanin al'amara da yawa ga ɗan adam wanda ilimi da hasashe da hankalin ɗan adam bai kai ga ya hararo mai ba sai Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi an gano wannan to Allah ya san haka zai faru to shi sa sai ya ce wa yunzilul gaisa saukar da ruwan sama shi yake yi to amma wasu ilmomi da ke ɗamfare da ruwan saman ba wanda ya sani in ba Allah ba amma za a iya hasashe cewa nan da awa ɗaya za a iya yin ruwa a zariya an gane to amma abin da ba za a iya ba shi ne ƙwari nawa ruwan zai kashe ƙwari nawa za su amfana idan ruwan ya sauka gidan shinge nawa zai bude su fito sannan adadin lita nawa ne zai nitse cikin ƙasa sannan wane ne zai jawo ruwan nan ta hanyar rijiya ko bohol wani ruwa ne zai gangara ya tafi rafi wanne ne zai tsaya kududdufi wanne ne zai tsaya kan hanya mota na facal-facal da shi adadin gudano ne zai sauka a gidan wane da wane lita nawa dan adam zai amfana ko dabbobin shi wannan ko ba wanda ya sani in ba rabbul izzati ba ko akwai kun ta wajen masu sashen yanayi sun ce lallai ilalla ruwan da za a yi zai kai lita kaza idan ce mai karfi ne mai iska ne zai iya yin kaza zai iya yin kaza dukan su ce hasashe suke yi gama kuna gano wannan mala ya ce wa ƙadista ta al'insanu bisti imali aƙalihi wa ilmihi wa taufiƙillah kuma zai iya yi wa ɗan adam mai amfani da hankali da ilimi da gamtakatar na Allah don in babu gamdakatar na Allah hankali da ilimi ba zai tasiri ba zilal yanzilal matarafi ba'adul manatik dan adam ya iya sanin wani yanki za a yi masa ruwa lokaci kaza an gane wa anna kullu ala nitaqin dayyik wa anna kullu ala nitaqin dayyik wa nafaqatin aliya kun gane dan adam duk zai iya gano irin waɗannan tsare-tsare in ka ware hankalin shi hankalin ba zai iya shi ɗaya ba in ka ware ilimin ilimin ba zai iya shi ɗaya ba saboda yana da kunci kun gano wannan da kyau kun yana da geji in ka haɗa su so biyu suna da kunci suna da geji to amma idan taufiki na Allah ya zo sai Allah sai warware al'amarin al'amarin ruwan sama kenan ku gane hikiman da ya ce wa gaifa da ya ce wa ma ya alamu kaza kaza bai kore kamar yadda ya kore a ɗayan farko da biyun ƙarshe ba to sannan ɗan adam zai iya eh, wasitatil alat alhadisiyya ta hanyar kayan aiki na'urorin zamani an yi alama nau'ul janin ya iya gane nau'in jariri fil arhami kun gane namiji ne mace ce mai lalura ne mai kaza duk zai iya wannan wala ya zali ya ji halu kathiran min umur amma kuma akwai al'amuran da yawa da muka faɗi a baya wanda duk ƙoƙarin shi da na'urorin shi ba zai iya ganowa ba don bai iya ganowa wannan ɗan in ya girma me zai yi ruwa lita nawa zai sha abinci buhu nawa zai haɗiye da suwa zai mu'amala a yana zai rayu dan wuta ne ɗan aljanna ne mai arziki ne talaka ne sarki ne wanda za a mulka mutumin kirki ko na banza wace zai aura adadin yaya nawa zai haifa duk ba wanda ya san wannan in ka tambaye shi hula nawa zai sa riga nawa zai sa zai ya faɗi amma da Allah ya sani kuma utitu min ilmi illa qalila ku saranda kawai ilimin da aka ba ku bai da wani yawa an gano wannan da kyau ku da saura al'amarin su a sarari a fili suke allah maɗaukin sarki ya taimake ya tabbatar da diga-diganmu a kan abin da yake so kuma ya yarda da shi jama'ar annabi wannan shine ƙarshen tafsirin wannan sura suratu lukman abubuwa da dama na ilimi na tarbiyya na bayani akan biyayyen iyaye ya gabata a cikin wannan sura wanda ya kamata duk wani mai kan gado ya kokari ya tsaya wajen fahimtar abin da ke nan ana gane wannan da kyau ku kuma ku gane hikima hikima mai kyau da usulubi kyakkyawan usulubi da muka yi muka bayani don gane da yanayin yadda ake tarbiyya ya zai don kaba ƙor'ani ka ba hadisi kashi casa'in ɗinsu in aka zo wanda bai san abu ba kawai karantar da shi ake yi ba ka ba mutum labarin mugun abu da ke faruwa cewa ga wani mutum ya yi wani abu wanda bai da kyau domin ka ɗora shi akan mai kyau a lokaci ɗaya kana gyara kuma kana ɓanna akwai wanda zai ji wannan abin sai kuma ya kwatanta ya yi an gano wannan da kyau ku yana gana a ah, to ya abu ka zama da nake a shi ka gama ba ma ni kaɗai nake yi ba wanda suke suna da yawa to usulubin da ƙur'ani da hadisi suke bi ba sa irin waɗannan abubuwan sam sau da gyaran gangan abzinawa kenan an gane wannan da kyau ku ɓanna kenan to kuma ƙa'ida na ilimi tun kuɗe ɓanna shi ake a farko kafin ƙoƙarin jawo amfani an gane shi ne a farko a ƙa'ida na ilimi allah maɗaukin sarki ya taimake mu to sauran kuma ta karantar da mu tauhidi ta karantar da mu tsari na biyayya da ɗa'a idan duk mutumin da bai da da'a ba zai daura wani akan da'a ba kuma kisa kasantuwar lukman yanda yake ya kyautata alakan shi da mahalicin shi sai kuma ya iske kokarin daura ɗayan shi a bisa wannan tarbar inda fandararre ne bai iya kuma daura mutum a fandara ina fatan mun gane bai iya a kan daidai sai dai fandarar da shi misali a ce dan tawaye ne zai tarbiyanka me yake sa ranka zama kalmurabbi ya kunul murabba allah maɗaukin sarki ya taimake mu jama'a za mu shiga sabuwar sura suratu sajada malamai sukan kira ta da suratu alif lamin as-sajada an bayyance wannan da kyau to da farkon suran allah maɗaukin sarki sai ce أعوذ billahi sami'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون تو wannan sura kamar yadda muka ji sunanta suratu sajada domin allah maɗaukin sarki a ciki ya yi bayanin sujada za mu zo mu ji wajen wannan sura a maka aka saukar da ita mun gane mala ce fadlu suratu alif lamin as-sajada ga wanda daga cikin falala na ta wannan sura a takaice da malin zai kawo rawal bukhari fi kitabil juma'a an abi hurairata ta kala kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وانا حديث الإمام البخاري تدشي تاني رواية صحابي أبو هريرة الله مدعو مدوكين سركي قارا مشيردا شاء منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن شينا karantawa a الدق أسبان ranar juma'a إذا aka ينزين yanzu yinin ونن ينن to annabi yana karanta suratul sajada wa hal ata alal insan da kuma hal ata alal insan wannan ruwaya mala yace rawahu muslim aidan وروى الإمام أحمد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا رواية na imam ahalu sunna wal jama'a a cikin kitabul musnad yake cewa annabi ya kasance bai bacci hatta ya kara alif lamim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk yaje tabarrada bihi ahmad al-imam ahmad ne kadai fitar da wannan ruwayan abin da nake cewa malamai sun kai sun komo suka yi bayanin shin wajibi ne karanta sotu sajada da sotu insan a asbahin ranar juma'a dole ne malamai ce a. in ya samu shi ya fi in bai samu ba to an gano wannan shi ya fi dacewa da ya yi sai zama mai yiwa liman <clears throat> da ce ba adal liman ba da kai wajen ba to sai ya karanta abin da ya samu amma in haddal liman ta kai to shi kenan abin da aka fi so yi kenan kuma ku gane ba wai ana karanta suran din sujadan ba ne don wasu layin yin kuskure in ba su karanta sajadan ba sai su sheka sai su karanta wata suran da take da sujjada ba don wannan ba mafi mahimmancin abin da malamai suka faɗi suka ce abubuwa ne kamar haka kamar yadda al'imam alhamid al ya faɗa a cikin ta'alikin da ya ma wannan hadisi da ibn hajar ya kawo cikin bulogul maram cewa domin ciki akwai bayanin yadda allah maɗaukin sarki ya fara halitta dan adam na farko akwai bayani yadda aka halice shi da shi ba kowa ba kai ma ɗin ba kowa kake ba da aka halice ka daga baya akwai bayanin wannan kuma an yi halittar nan ne ranar juma'a an gane to sannan kuma akwai bayani dangane da ambatin kiyama a cikin surorin kuma ita kiyaman nan ranar juma'a za ta tsaya to kenan kaman ana alatin dan adam ne da cewa ka fa sani Ila zuwa an jima akwai matsalan da zai iya faruwa an gano wannan da kyau a hadisi annabi ya ce dukkanin dabbobi suna shiga halin firgici da razani idan aka ce yau juma'a ne hasi sun ga rana ta ɗaga sun ji shuru sannan sai su saki jiki amma a hadisin annabi ya ce waɗanda su ba abin da ya dame su ɗan adam ne kawai da shi da aljanu su waɗannan ba abin da ya dame su shi dan adam ko yana cikin tsiyama lokaci kiyama za ta tsaya don ya kamata kai yanzu ka ko ba a ma karatu game da ɗan adam ba kawai kai ka san shi kawai sau da kai shi ne yau kaka kana gaya ma ɗan adam kai abu za ba kyau ba, in ka je za ka mutu sai ya je shi sai ya ji da kunnin shi kuma ya gani da irin shi kuma ya taba da hannun shi yana zuwa sai ya mutu. wani zai zo zai gani sai ce a'a wai da gaske fa wani ya mutu a ce kul sai ci a'a bar dai in je in tabbatar yana zuwa shi masu ya mutu <laughs> ana nan ko bayi sau da wasu yana ganin waya wai shi ba zai iya mutuwa ba misali ya ishe ku ga waɗanda suke shigewa cikin jiragen ruwan nan da nufin zuwa turai ana fata mutuwa fa amma kuma suna ta yi ya kasu gane wannan ka gaya ma ɗan adam babu kyau bari akwai matsala ya ƙi yacin da ba suka zo su gaya ma ɗan adam ya taurari to sai da kawai ya haƙuri da shi ina fatan muna fahimtar wannan to ɗan adam ne kaɗai da aljani idan yinin juma ta tsaya to kawai bai damuwa wani ma kafin safan kawai yi man kas da giya ne shi kuma da dai kiyaman ne to dai ya tashi gaban allah yana kaɗawa wani wannan wani kuma a lokacin ne ma zai fara zina wani sata wani cin amana wani ma a yinin juma'a ne zai je samu malami yana limancin juma'a ya harbe shi ba yi ba bai sani ba yana gama wannan aikin ya faɗi ya mutu ko kuma kiyaman ta tsaya ba ganganci a cikin wannan duk wanda yake irin wannan aikin ina gaya muku ya zuba ganganci ba Allah ba na wasa ba to amma ga fala ne irin na dan adam to wannan sura sautu sajada akwai maganganu da yawa a kanta wanda za mu zo za mu tattauna su da iznin Allah in Allah ya raya mu daga gobe ma akwai maganganu masu faɗi wanda ya kamata mu san su na hikiman tafsirin ƙur'ani ke na yi an gani a zo abin da ya shige duhu a gaya ma kuma daɗin alkur'ani kenan ba ka iya faɗin komi a sanda kake tafsirin shi ba za ka faɗa abin da ka sani ne yanzu inda za a koma a ɗauko daga farko kun gane to kuma sai ka ji wani abin ne aka gaya maka wanda ba gaya maka jiya ba kuma duk cikin ƙur'anin ne shi yasa yake littafin shiriyar mutanen farko kuma littafin shiriyar mutanen ƙarshe an gane kowa zai ci moriyan shi in ba don haka ba da idan aka sauke ƙur'ani ai da sai a ajiye ce an yi sauka amma mai sa kullum maimaita shi yake yi eh kullum shan maimaici yake yi kuma billahi ladi ba za a daina maimaita shi ba yanzu misali da za ka sauri malami yau ya maka tafsirin bismillahir rahmanir rahim gobe ya ɗauko bismillahir rahmanir rahim ɗin ne ya ce zai ma tafsiri ko ban tsammanin zai maimaita kalmomi goma a cikin awa ɗaya da zai na ƙara fasar bismillahir rahmanir rahim wani abin ne kuma zai faɗi saboda ilimin Allah yana ƙarawa yana kinsa da za ka ji tafsirin aya kaza wajen malam wani ka je wajen wani malami ka ji tafsirin da kuma sai ka ji wani wajen ne kuma ya fuskanta daban kuma duk ƙur'ani ne kuma duk ilimin na ƙur'ani ne kuma gaskiya yake gaya maka sai inda aka samu malamin ɗan gada-gada ne sai ya shigo da wasu abubuwa na shiririta to kuma wannan shiriritan nashi ne bai da alaka da ƙur'anin kai in ka zo sai ka gyara shi malamin ba ruwanka da shi zagi ko batanci ko reni wannan ba naka ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu to malai ce alƙur'anu kitabullah la shakka fi alkur'ani littafin Allah ne ko akwai mai shakka eh akwai Allah madaukin sarki ya kalubalanci duniya kaf kwanta da kwarkwatanta da cewa to ai ga qur'anin nan in kuna shakka me zai hana ba za ku tara masu hikimomi da fasaha da zalaka da azancinku ku zo da irin shi ba kuma ma in kun so ku nemo gayya daga aljanu a kawo agajin gaugawa yadda za a yi maza a ce za a zo da irin alkur'anin nan duniya ba ta iya ba an gano wannan da kyau ku to daga haka za a gane a shi alkur'ani littafin allah ne an gane wannan kuma babu shakka a cikin shi kuma ina gaya muku da a ce ƙur'anin nan ba daga allah yake ba to da an samu matsala don da kowa sai yana shi amma tun da kake yau shekara dubu da wasu motsi ba ka taba jin wanda ya zo da ƙur'ani ba ya ce kai jama'a ni ma ganawa a na Allah ko ka taba amma jaridu nawa aka yi in yan arewa sun yi nasu yan kudu sai su yi nasu su ma haka ne don daidai harkar da ya gade shi ne kuma duk maganganu suke a ciki in wannan ya rubuta wancan littafin sai wancan shi ba sai ya rubuta nashi amma ƙur'ani fa wallahi da masoyin ƙur'anin musulmi da makiyan alkur'anin kafirai da munafukai ba sa iya irin shi ko an yi yunƙuri sai allah maɗaukin sarki ya kunyata su a farko ƙur'ani ya ce su zo da irin shi duka sun kasa su zo da kamar awoyi guda goma surori goma suka kasa aka ce kai aya guda ɗaya ma irin ƙur'ani mai fasaha mai kaza da kaza duk allah maɗaukin sarki ya gagarar da kowa shi yasa mu'ujizar mu'ujizozi ce an gano wannan da kyau ku gagara koyo gagara badau Allah ka sa mu dace al-imam ibn kasir yace kad taqaddama al-kalam ala al-huruf al-muqatta'a haqiqa waɗannan harufa al-muqatta'a irin su alif lam mim irin su alif lam ra irin su ha mim irin su alif lam mim ai kaza irin su eh, sad qaf nun da sauransu duk bayani ya gabata a baya kamar yadda malami suke cewa ba wanda ya san ma'anan wannan sai Allah an gani sai dai kawai abinda malamai zakakure daga cikinsu suke fada shine ana kalubalantar duniya ne idan kuna tambaba da shakka dangane da ingancin qur'anin nan to ai ba wani abu ga harfan da aka ɗiba aka yi shi kuma kuna da su a ɗakunanku kuma sai ku ɗiba ku yi kamar misali mutum ne ya rubuta wasiƙa ka ce yau oh, bai iya ba za ce ba matsala ba matsala don bai iya ba abinda za ka yi kawacin da kai maka da abc din nan to da allah rubuta mana naka mu gani koko bai iya ba eto eh, zo da naka mu gani sai mu auna mu ga rashin iyawan shi to amma sai aka zube maka abc din sai ka kasa to sai mu gane kawai kai dai dan tada kura ne kawai an gane kawai ka tada hatsaniya kawai sa kai haka to sai qur'ani ya kure su cewa ga harfan da aka yi qur'anin da Allah ku ba ku yi shi yasa malamai suka ce a cikin uslubin zantattukan larabawa akwai zancen da suke gina shi da harafi ɗaya an gane shi sa aka kawo nun ƙaf, da me sad cewa yi uslubin zancen ku ne gashi kudi ba mana ku yi akwai wanda suke gina shi da harafi biyu kamar me taha hamim yasin kun gani akwai uslubin zancensu da suke gina da harafi uku irin su alif lamim. mim irin su alif lamim ra irin su mai ta a'a kun gano wannan da kyau ku harafi na uku akwai uslubin zancensu da suke gina da harafi na hudu alif lamim ra kun gano wannan da kyau ku akwai alif lamim sad akwai uslubin zancen larabawa da yake ginuwa daga harafi na biyar alif Eh? kaf ha ya ain sad ba wanda yake ginuwa daga harafi shida iyakansu kenan ba wani harafin larabawa da suke gina zancensu mai harafi shida to gashi ai da usulubin ku aka saukar da shi ku kuma larabawan ne to idan qur'ani ya gagari balarabe da Allah wane ne zai iya yin shi akwai a ce waɗannan hausawan da ma ba su iya hausa mai kyau ba su ne za su yi eh koko turawa ne za su su yi koko wani yare ba wanda zai iya wannan na maka maganin allah ne allah maɗaukin sarki ya taimake mu shi sa lokacin da larabawa suka ji maganan alkur'ani daga bakin annabi ya suka kiɗi ne suka rasa ma wai me za su ce ma ƙur'anu? na farko suka ce koya mai aiki yi to ba matsala ku guji a koya muku mana koko ko suka ce ta tsuniyan kakanni ne muka ce ku ba ku da kakannin ne ku je su yi maku kuma suka ce tsafi ne muka ce ku da kuka gaji tsafi suka ce waka ne ce a to balarabe kuma a koya mai waka kun gano wannan ba sai ku yi ba ta kuma duk sun kasa shi sa a yau ka riƙe ƙor'ani ko Allah duk wanda ya buga da kai shi da kanshi zai bige kanshi in ga mutum an buga an bige shi ko na rantse maka da alƙor'ani ba ƙur'ani yake bi ba ai ba a nasara kan Allah wallahu galibin ala amri. amrihi shine malai ya yi cikakken bayani a farkon suratul Baƙara? bima agna an i'adatihi hahuna bayanin da ya wadatar ba sai an ƙara maimaita shi a nan ba an gane wannan bayanin ibn kasirin ya kawo farko kamar yadda ya faɗa na karkasuwan fahimtar malamai shi ɗan dunkule mana ma'anan itimamun lilfa'ida allah ce tanzilul kitabi sassaukar da wannan littafi ko saukar da littafin nan allah ne saukar da shi lare da fihi wannan babu kokonto ai la shakka fihi Walami babu shakka babu tambaba annahu munazzalun cewa wannan alkur'ani saukakke ne min rabbil alamin daga ubangijin talakai me yasa Allah madaukin sarki yake ta nan ga wannan saboda akwai waɗanda su suka hau kujerar naki an ce su yadda na Allah ne sun ce a kuma ba kowa yake gaya musu na Allah ba ne sai annabi wanda yake afsahun nas ya fi kowa fasaha ya fi kowa iyawa amma ya faɗa sun ce a shi ne ƙur'ani yake ce kai na Allah ne na Allah ne amma suna ce su kuma ba su yadda ba kenan yanzu don ka karanta alƙur'ani wani ya yi tsalle ya ce bai yadda ba bai zo da wani sabon abu ba bai zo da wani abu sabo ba sai ka ɗauki usulubin ƙur'anin da aka yi maganin 'yan uwan shi da suka gabata sai ka yi maganin shi da shi an gane wannan da kyau ko sai ka ce qur'ani dai ya ce tanzilul kitabi la ba fihi min rabbil alamin an gane amma idan ya ce ni ban da qur'ani daga Allah bane sai ka ci kwalen shi shikenan ka zama sakare dan dama shi ma abin da zai iya kenan dan dama duk mutumin da dalili ya kwace mai dole dunkula kulli ai akwai abin da zai ne wanda ba a shari'a ba babu hujja ce Allah madaukin sarki ya taimake mu sun maƙala ta'ala muhbiran anil mushiriki. sannan allah maɗaukin sarki bayan da ya faɗa haka sai koma ya ɗauko mana tukulluman mushirikai zai mana fallasan abin da suke faɗi na ƙalubalantar alkur'ani a matsayinka ne mai da'awa sai ka shirya mai yawa akwai ɓarɓushinsu suna nan a inda kake za su iya ka. idan ba ka yi laushi cikin alkur'ani ba ba laushi irin na malaman tsangaya ba ba in ba ka san kur'ani da usulobin da'awa ba karatu kake da shi ba ka da hanyar isar da da'awan sai ka yi ɓanna an gani madadin gyara sai ka zo da abin da kuma yake shiririta ne shi ne allah madaukin sarki ce am ya na naftara ko ko cewa suke wai ƙur'anin nan ƙirƙirin shi aka yi am ɗincin istifahamiyya ne sai ma cewa ah, bal ya ƙuluna cewa ma suke iftarahu ai muhammadu ne ya ƙirƙiri shi gani ai ikhtalaqahu min tilka'i nafsihi annabi ne ya ƙirƙire shi saboda wata manufa ta shi kuma daga cikin manufofin suka ce suna yake nema girma yake nema ɗaukaka da mulki yake nema kaza kaza kaza ba shirin da ba su yi annabu ba kuma ita gaskiya daɗinta diyan da ka yi adawa da ita sai aka kaje ka gama kewaye ka dawo mata an gani su ne suka ce annabi ne ya ƙirƙira daga wajen shi kuma su suka ce ta tsuniyoyin iyaye ne to ne ne gaskiya <laughs> kun gane ni ne koko iyaye na wane ne gaskiyan so komo suka ce a alimuhu bashar wani mutum ne yake gaya mishi ƙor'ani ce a lisanul ladhi yulhiduna ilayi a ajami wa hadha lisanun arabi nobe to wane ne gaskiya cikin uku karshe ma suka ce a ai wani shaɗanin aljani ne ya hau kan shi shi yake mai wannan kun tuna mutumin nan mutumin ƙauye da ya jiyo labari ya zo wai zai manza Allah maganin aljanu kun yana cikin bukhari ya zo da kayan fitar da aljanin shi ya zauna <laughs> haba da ya zauna ya ji zance wanda tun da ya zo duniya bai taba hudu batul haja kawai aka sauke mashi lodi yana zuwa ya gabatar da kanshi annabi ma annabin rahama ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina har zuwa ƙarshe ce a'a maimaita mai inji aka maimaita ya ce don Allah ɗan ƙara sai da kai mashi kafa uku ya ce ta na ji maganan fasahantattun mutane ban taba jin magana mai fasaha irin wannan ba haka masu zalaka haka masu azanci haka masu kaza da kaza ce ban taba ji ba ya ce na tabbatar wannan wannan maganan ba na mahaukaci ba ne ya ce miƙo hannu maka bu a za Allah ya ɗaga mashi ya bashi ya ce na musulunta kuma zan musuluntar maka da duk mutanen garinmu kaga maƙi shi ke kai labari <laughs> mun gani kana zaune a wani lungu kawai sai maƙi ya fito da kai ya kai ka don sau da dama masoyi bai ce kai labarinka ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye bal al haqq Allah ce rabu da su ƙur'ani gaskiya ne min rabbil alamin eh bal al haqq min rabbik ƙur'ani gaskiya ne daga ubangijinka litundira qauman ma atahum min nadirin domin kai ma wasu al'umma gargade, wanda al'umman babu mai gargade a cikinta mun gano wannan ka'ida a wannan addinin ku idan al'umma ta zama tana da mai gargadi a ciki kai in ka zo sai ka zama yaron shi haka ka'ida yake saboda ita addinin nan na musulunci addini ne na tsari ana aika manzo ne irin wannan ga al'umman da mai gargadi bai je mata ba to sai zama annabiyul mursal shi annabi ne manzo sai a ba shi sabon littafi to idan a cikin banu isra'ila ne to idan wani zai biyo bayan shiga wannan al'umman to ba zai zama mursali ba sai zama nabi sai ɗauki littafin wancan annabin sai ya gargadi amma kana son ka ci gashin kanka ne sai ka je ka samu hura ne suke cewa ƙasan da ba a taɓa huda ta ba sai ka je ka huda ga ƙwazonka an gano wannan amma misali manomi ne ya riga ya gama sharan gona ya yi huɗa ya yi shuka shuka ta fito ga ya banya ya ba da taki da maganin ƙwari komi ya sauka ya banya ta kusa fara fidda kai sai ka yin ƙuro ka ce kafi kowa iya ɓalla sace haka in ma ka batta ma dai za ta ɓalla kanta da kanta don in dai ta yi ko ba ka ɓalle ba iska zai ɓalle ta ba ta kawai amma kwazanka za a gane ne je ka samu mutanen da babu wani wanda ya taɓa masu nazir gargaɗi ka je ka yi a gani da haka martaban annabi nuhu ta bayyana martaban annabi ibrahim ta bayyana martaban annabi musa ta bayyana haka martaban annabi isa haka martaban mai gidan kowa da kowa manzan allah ta haka ne martaban ta bayyana domin shi an turo shi ne su ma an turo su ne don su gargaɗi ga al'umman da wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa ba mutanen kawai a haka suke ana gane wannan da kyau ko kisa lokacin da annabi Musa ya yi gargadi ai an bada labarin cewa nan fa Yusuf ya taɓa zuwa yi ma mutane kaga wani labarin Yusuf ake da shi tintin kamar yadda mutanen garin Makka suke da labarin da'awan annabi Ibrahim kamar yadda mutanen da aka haiku annabi isa cikinsu suke da labari can da akwai wani annabi sunan shi annabi musa ya zo kamar yadda mutanen annabi nuhu suke da labarin akwai fa wasu annabawa tintini da suka zo sunansa su annabi adam suka yi gargadi a maka ƙiji an gani to an toro annabi a cikin mutane masu wahalar sha'ani shine ka zo ka samu mutane da al'adunsu ba su da al'adun sunna ka je ka same su da bida'a ba abin da ya dame su da bin shari'a ka je ka same su da ra'ayoyi in ban da son zuciya ba abin da ke jagorantarsu wai ka ce kana son yanzu ka canza waɗannan mutane ka kawo su cikin abin da ya shafi addini ɗari bisa ɗari kai wannan aiki ne ba ɗan ƙarami ba daga nan ne dole ka jinjina ma mala abubakar mahmudu gumi allah kuma a lokaci ɗaya dole ka jinjina ma ƙungiyar izala ba ƙaramin aiki suka yi ba shi sa malam albani yake cewa tun bayan tafiyan ɗan fodiyo bai san wata ƙungiya da aka yi ta a ƙasan nan wacce ta yi hidima kamar ƙungiyar izala ba saboda su ne suka share wajen mun gane suka yi duk abin da suka yi duk wanda ya biyo baya to ya ɗora akan aikin da suka yi ne an gane wannan da kyau ku su kuma sun ɗaura kan aikin da waye aikin da malam gumi yi ne shi kuma abubakar gumi ya ɗaura kan aikin waye aikin da su ɗan fodiyo suka yi ne kun gane abin ɗorin ɗori ne ha ɗora kai zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya taimake mu to shine yake cewa litun dara qauman Dan kai gargaɗe ga wasu mutanen da ma a tahun min nadirin wani mai gargaɗi bai taba zuwa masu ba min ƙablika kafin kai la'allahum ya don, mai yiwa ya tabi'un su shirye su ba gaskiya an gane kuma shi allah maɗaukin sarki haka yake zai wahala mutum ya zo da abin da yake gaskiya ne ya wa'azi wai a kowa bai ba to ko shiriri ta ka zo da shi wallahi sai an bi ka ina gaya maka ka zo da shiriri ta ka gani yanzu ko wasa da kura ka zo za ka yi ana wajen Allah sai an bi ka ko ka zo da ɗan bidi Allah sai an bi ka ko ka zo da wasan tauri haka ne Allah sai an bi ka ani ina gaya muku cin da boko haram suka zo da kashe mutane aka bi su ko to ba abin da ba za a zo da shi ba sai an bi mutum ina gaya maka mutumin da ya iya shiga boko haram ɗan adam dai. a tura ka je ka kashe malami ka kashe dattije ka kashe basaraki eh ka kashe jami'an tsaro ka kashe mutane haka saddan wai jama'a suka iya yada da wannan suka shiga ba abin da wani zai zo da shi dan adam bai shiga ba ko dujal in yazo za a bi shi ko ba za a bi shi ba kai ina ga mu ko dan yazo ce kai jama'a ni ne fa aka cewa yace wanda ya karo da annabi adam ko za ce ha ha yanzu mu ga jarimi za ga jama'an da za su bi shi ce kai ne kai ma Allah rashin kunyan nan wani ce ban biyar ban biyar ban biyar kawai sai ya tafa ce kai ne oga mutane <laughs> dan adam shi sa mawaƙi ya ce shi ɗanin mutum eh menene makangari mutum ya ce shi ɗan bai kai shi kangara ba ku hannu wannan da kyau ku ɗan adam in ya kangare wallahi shi ɗan bai kai shi kangara ba bin bayan shi yake yi ɗan adam ai matsala ne shi ne muka tattauna da wani mai barkwanci ya ce ai ɗan adam yana da matsala ba ɗan ƙarami ba ya ce ba ka gani ko mutuwa ya yi sai an ɗaure shi kada cikin kada cikin ma su kama tsanka can a ɗaure ɗaure kaza an sa ka a likafani ma sai an bi ka da igiya an ɗaɗɗaure ka kamar goro na ah, to me sa ya ce kai in aka bar shi ya tafi ba a ɗaure ba wajen allah ai da matsala ne na ce kai baka sa Allah ba <laughs> shi kuma iyakan nashi fahimta ke nan ɗan adam yana da matsala kuma ko ya mutu ba da matsala shi sa Allah maɗauki sarki ya sa a ɗaura ake kawo mashi shi gaske ka shi zai kwance ka laikiyayi aya ta gaba sai Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أبما كان هنا الله هو الخالق المدبر للكون wannan ayin tana da alaƙa da ayoyin da muka karanta cikin suratul luqman Allah shi ya halitta kuma shi ne wanda yake gudanar da halittan ya eh, abin shi kuma yake gudanar da abin shi ya za Allah shi ya yi mu duk abin da muke kuma Allah shi ke gudanar da mu an gani yanzu ba wanda ya safa nan wajen ya ce zai ma Allah ta waye. ƙurewa dai ka ce sallah ne ba za ka yi ba koko shi ma da an kyale ka ne an gani wala da an bakka ne amma da Allah madaukin sarki ya sa sallah kamar numfashi ce ka isa ka ce ba za ka yi ba ka ce kai ni Allah na gaji ba zan ƙara numfashin nan ba to ka gaba wanda zai roƙe ka sai dai a ce kawai ka kai mun gane ko kuma ka ce kai Allah ni fa daga yau tsarin da ka tsara din nan ni fa ba zan ƙare shi ba a ce wanne ciki ka ce ni wallahi kashi ne ba zan ƙare yi ba ta ce to na ruwan mutane ba ranka ba kanka ƙara koko ko ka ce fitsari ne ba za ka yi ba ƙaramin takadiri tusa kaɗai kai ta riƙe ta ni ko zan ga yadda za a yi shi yasa ya ce wa in min shay'in komi da ka sani a duniyan nan illa yusabbihu bihamdi sai ce mi walakin la na tasbihahum dama menene ibada baka umarni ka bi ka yadda ka bi ko baka yadda ba yanzu cin abinci da shan abin sha ko wanda ya sai tawa ya ce shi ba zai yi ba kar ma yi mana an gani amma an kaga dan adam zai fi tsare kafin shi ce ba zai kaza ba ibada ne da aka ce yi za'ida akan bukatun shi ne da kullum Allah nake gudanar da dan adam mai duk waɗannan abubuwa yanzu da Allah maɗaukin sarki zai janye daman da ya baka shine a samu ɓarin jikinka ya daina aiki ka wahala ka wahalar an dinga fafutuka kenan a dawo maka da ɓarin jikin nan amma fa sanda kake tafiya kake kaiwa kake komowa ba wanda yake biyan hayan wannan wajen ko akwai hannunka da kake haka haka ko haka da kai ka biya hayan nawa amma ana cewa yanzu lalura ya same ka hannun bai motsawa an dinga kai ka a biyu kenan su kuma su ta maka gashin kashi kun gano wannan ai tasashe yaushe hannun zai dawo ka kasa gane Allah ne ke gudanar da kai yanzu ya fasa ne lokacin ya kai iyaka ya tsaya sai ya tasa shi Kisa jama'a waɗannan abubuwan ibadan da za mu yi ma Allah da waɗannan gabbai da lafiya da dama da ya bamu shine bibiyan dokokin shi da kuma gode ma wannan ni'imar to Allah ne yake in ya ga dama ya ce matsaya ya tsayawa mu ga gabanu Isra'ila da suka je suka mai tsiwa me ce mutu magana ya ƙari duk suka mutu nau musa kuma ya ci allah za a haka na zaɓo zaɓaɓɓu fitattu a cikinsu na zo da su kuma ka kashe su in koma ce me fa a hayahu sai kuma allah ya tare da su kai jama'a allah da gaske yake yi kun gane yin sai ke tabin allah an jima ya kashe ka wani kuma ya ta zaɓen allah allah ya ta ba shi kuɗi akwai tsarin da ya yi ne shi ke gudanar da duniyan nan inda kai ne da sai ka ce wanda ya bi Allah ya samu wanda bai bi Allah ba da shi kuma ba haka Allah ya tsara ba a wani lokaci sai ga wanda suka fi kowa tsokanan Allah sun ma fi kowa samun rayuwa cikin sauki kai kuma da kake bin Allah oman da za ka wanke riganka da kyar za ka same shi kuma gashi annabi ya ce maka annazafatu min al-iman amma ga wani ɗan iska wandan shi da zai je disko <laughs> a inji yake wanke shi kai kuma da za ka zo kai sujada jallabiyar dai ita kenan kwaya ɗaya amma kai ba ma ka goge da me ka a ka samu ruwan da ma za ka wanke da sabulu babu Allah ne ke wannan tsarin don ya jarraba wancan kai ma ya jarraba ka mun fahimci wani akwai gayin da fa bai maimaita riga a duniya sam kada 'yan matan shi su ce a ai wannan rigan da kasa jiya ne ko da lalata da shaye-shaye ba abin da yake kuma allah ya ba shi akwai wanda wandan shi ma ya yage haka yake yawo da shi kuma sallan jam'i ba ta wuce shi duk wani sallan dare yana yi duk jarabawa ne kaga wani ustaz da kuɗi kamar su kashe shi mun gane sai ka rasa ya aka yi malami da kudi haka Allah ya tsara an gano wannan da kyau ku ga iyali ga 'yan uwa ga abokan arziki yana iya ɗaukar responsibility kowa bai damu ba shi kuma ga wani gayin can bai ɗaukan ba kayan ka ba na rataya amma sai ya kama agwagin mutane ke cin abinci ko kuma ya kira yanin ya an yawai ga gaba da baya ba wani mai ƙarfi da yake tafi ya ci alalin ya shika a guji gani haka Allah ke tsare shi ga wani yana tafiya ba lafiya amma kuma shi ya fi kowa kudi a garin nan kai kuma ga ka kato majiyin karfi amma kuma ko sisi ba ka da shi inda za a tara maka irin wannan tan tebur guda duk wanda ka sabu ba zai ƙara mikewa ba in ƙarfi ne shi yasa ka san wasu shiriritin da suka dauka wai sun dauka wai a wannan zamanin wai ana fada da karfi ne kimiyya da fasaha ne in ka iya kawo kai nasara an baka iya baka tabbatar kana karkashin trailer Kun gane wannan da kyau ku sai ce kaga mummuna muna da karfi a to wannan ai sai ka je gidan dan ba sabon gari can ne ake neman karfafa kun gane wannan da kyau ku? Allah madauke sarki ya taimake mu jama'a kun gane wannan misali sai je ka ga wata kyakkyawan mace son kowa ƙin wanda ya rasa amma kuma duk wanda ya aura sai kura zai ga wata mummuna ita kuma a rike ta gam dama na ce muku ba mace mummuna ko to eh bin nisba da shaksin ma mummuna ce me yasa aka rike wancan ake watsi da wancan wani abu ne da Allah ya sa ma kowane na ɗabi'a daga cikinsu sai kuma ya tsara zukatan mutane iri-iri ba ka ba ne Allah nake gudanar da wannan ɗin macen da ka gani a duniya sai da Allah ya namijin da ke son ta. kuma ya namijin da ke son irin wannan siffan da surar ka ga wata doguwa ka ga mijinta kamar ɗanta <laughs> wani ɗan ƙaramiya ka. <laughs> gani ko kuma ga wani katon mutum matan shi ya gan shi yadda kasan kanwai <laughs> shi a ce malar yakka ce ce mata ta ce sai ya wuce wani ce kai ba daukar alhaki a wajen gani yar haka an yabi daukar alhaki ko matan shi ce ka gan su hamma da yaya to ba Allah ne ya tsara ba Ka ga wani da mata hudu hankalin shi kwance wani shi kuma ya rasa yadda zai guda daya mun gane aka tsari yake wallah Allah ne ya tsara abubuwan shi shi ke gudanar da duniyan nan yadda yake so ku ta hasashe hasashen ku ba zai kai ku ba jama kuna fahimta kuma ana ganewa to Allah ya sa mu dace malai ce yukhbiru ta'ala Allah madaukakin sarki yana da labari annahu khaliqul lil ashiya komai Allah shi yayi shi wanda ya ce duwai me hikiman da Allah ya sa ya sauro eh yi kudin cizo yi kuma yi kaska yi kwarkwata eh yi tsinnaka yi rina akwai sauran wani mugu da ban faɗi ba zuma zuma muguwa ce <laughs> kunama maciji zarnako a ba mu kai wannan wajen ai wannan commander in chief ne iska kenan wai bera ko annabi ba sai da ce mai fasiki <laughs> gani <laughs> ai najeriya ma da ta lalace ta samu matsala ɓeraye da suka yi yawa ko masallacin nan ɓera suka shigo zai su ɓata shi ɓera haba ko dai ɓera ko mai halin ɓera ko kudin marayu ya samu su ya cinye inda ya ɓera ne ka aji kudin amana ko kudin zibin adashi zai cinye wannan annabi ya ce hamsun minar da dawabi kullum na fawasik ce di'in iska ne da wani ya fara alfa'aratu ya ce bera duk inda gan shi ko ka'aba ya shiga annabi ya baka biza ka bi shi ka kashe kafiri <laughs> kai ai bera shi ne mai gidan 'yan iska na duniya duka ka aje riganka na sallah ya bi ta ƙasa ya cinye ta duka ya bar maka saman kullu ka buɗe amfani <laughs> sai ga aikin gaban rigar lafiya da bera a baka zakan masara ka aji a ɗaki kamun ga dawo ya kaca kace da ita baka san shirin bera ba haba haba bera da in ya shiga rumbu mutum yaren yana barazana zai karo amarya ai akwai abinci a gidan marma <laughs> karatun nan sai gobe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum